فلم يزدهم دعائي إلا فرارا amma kirana bai ƙara musu komai ba sai gujewa da nisa daga abin da nake kiransu zuwa gare shi